idan kujerar ka kaji tana motsi sai ka je wurin kafinta haka idan matsala ce in dai zai zo da in ya zo maka da littafin hadisi ce mishi ni ba malami bane ni ba malamin hadisi bane amma ga malaman hadisi can ka je ka same su mana ku yi magana jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi ku gane wannan sannan kun ga waɗannan littafai guda biyu a shi'atul imamiyya al-isnai ashariya al-isnai ashariya fi mizan islam talifu rabi bin muhammad da kuma a ka'idu shi a fil mizan na ainihin addoktor muhammad kamil alhashimi waɗannan littafai guda biyu na zo muku da su ne don ku tabbatar a cikinsu aka tabbatar da fatawa kan cewa ni kafiri ne a cikin waɗannan littafai guda biyu aka tabbatar da cewa ni kafiri ne a cikin wannan littafin ma mai littafin a cikin shafi na 255 ya ce malamai fiye da dubu ɗaya sun yi taro a makka sun tabbatar da cewa babu shakka Khomeini kafiri ne me yasa suka ce Khomeini kafiri ne don in shi sai ce ba Khomeini ne ya ce a kashe Salmanu Rushid ya zagi manzan Allah ba ba shi ya juyin juya hali duk shi yayi ba ma musun wannan amma a lokacin da ya haka ko kun san yayi wani aiki na kafirci ko kun san in kai ne liman yanzu kai alwala in kai tusa ko ba mu ji ba ba mu gani ba ko duk ruwa na gudu a jikinka ka san alwala ka ta baci amma mu a zahiri mu gani fa za mu ce alwala kanana don haka su suna kallon ai Khomeini ya ce kaza abin da ake cewa ku je ku karanta littattafan da Khomeini ya rubuta al-hukumatul islamiyya na taba zuwa da shi garin nan da littafin kashful asrar littafin hukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu Khomeini yake cewa limaman su guda goma sha biyu sun fi annabawa da manzannin Allah daraja sun fi mala'ikun da ke kusa da Allah daraja limani wannan magana ina son duk wanda yake da littafin ashifa je ya karanta a babin da ke hukuncin zagin Allah da manzon Allah alqabi iyad a cikin ashifa ya ce yan shi'a suna cewa limamansu sun fi annabawa daraja ya duk mutumin da ya ce limamin shi ya fi annabi daraja mun yanke hukuncin kafiri ne wannan magana kadai ta isa a kafirta Khomeini to guda biyar yayi ta biyu yace bayan da manzon Allah ya mutu an ci gaba ana saukar da wahayi ga na fatsima kwana saba'in da biyar wata biyu da kwana goma sha biyar aka saukar da wahayi ga fatsima. sai ya ce na ali shi ke rubuta mata wannan wahayin maganar Khumaini ta uku Khumaini ya tabbatar da cewa mahadi idan ya dawo duniyan nan don su a aurinsu mahadi ya zo ya tafi yanzu ana jiran ya dawo ne don haka duk wata cuta da suka yi sai a ce ana tara kudin ne ga mahadi ko ba sai anan doma aha da leda bag sai a zuba kudi sai a ce ana tara mahadi to mahadin zariya ake kaiwa mahadin zariya ake kaiwa eh oga oga kwata kwata yana can baya aikin komai ya yi boko ya ki aiki bai yi arabiya ba bai iya sana'a ba ya zauna da malin malin da alkyabba ta ƙarya da naɗi na ƙarya yana cutar jama'a wallahi kowaye kai ka tashi ka yi sana'a in ba yi sana'a ba dole za ka cuci mutane don da ya za ka rayu da ya za ka rayu jama'a misali idan kai ka iya arabiya kaje kana karantawa ana biyan ka ka ci halal in ka iya boko kaje kana karantawa ka ci halal ka iya sana'a kafinta ko aikin gwamnati ko wani aiki ana biyan ka ka ci halal a'a sai ka zauna kai ba aikin fari sai na baki kuma ana tattaro kudin 'ya'yan jama'a ana baka kana ci wai sai a sa bakalle da ana tara wai to mahadi fi sabilillah mahadi fi sabilillah to wa ƙarya ne zazzaki fi sabilin shaitan kunji don haka jama'a wallahi kusan wannan wallahi tallahi mune muku nasiha ya ku yan shi'a ba cin zarafinku muke ba idan zarafinku muke ci Allah zai saka muku domin sun ɗauka abin adashi ne mun zo mun yi wa'azi su ba su zo su yi wa'azi ba adashi ba ne ba bashi ba ne wallahi nasiha muke muku mun san abin da ba sani ba ne a cikin shi'ar mun ga abin da baku gani ba ne kuma shi yasa na ce zan aiko da kasusuwan waɗanda suka rabu da zazzaki ku ji abubuwan da suke faɗi da kansu duk da suka gama yin kasusuwa ɗaya ɗaya ɗaya sai suka taru wajen su dubu ɗaya a zaria suka kira taro suka kira taron jana'izar shi'a hmm. ina nan da kaset din 123 jana'izar shi'a ni na halarci wurin sun aiko min da gayyata ta musamman aka zo aka yi jana'izar shi'a suka ce in dai zazzaki dan halal ne ya haifu a cikin yakubu ya fito za su yi mukabala da shi a kan cewa shin bai canza daga abin da ya kira su zuwa gare shi ba ya kira su zuwa ga musulunci ya je iran ya karɓo daloli ya zo yana son ya convertin ɗinsu into shi'ism suka ce ba za su yadda ba don su ba jakuna ba ne domin a wannan lokacin intellectual ones ne suke yin shi'a yan boko ne waɗanda suka yi karatu su ne zazzaki ya ja don haka duk inda ya zai mu zai musu wayo za su ce ba su yadda ba ba wai yan iskan gari ba ne marasa aikin yi barayi masu sace matan jama'a ba irin su bane wallahi ko kaɗan a'a mutanen kirki ne don haka duk inda suka ga za a yi contradiction wallahi za su ce ba su yarda ba amma dan iska ne mutum ɗan tasha mara aikin yi fasiki ɗan damfara shikenan sai ya tafi duk inda aka ja shi saboda ya ga bukatar shi za ta biya don haka wallahi mu ne muku nasiha tun kafin ku zo ku yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi muku amfani ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya taho za a tsaya a ɗan shigar da tambayoyi insha Allah na to kan mahadi na gaskiya eh bayani akan mahadi mala yace a karasa mahadi na gaskiya annabi ya ce duniya in ta rage saura kwana ɗaya Allah zai expanding ɗinta zai faɗaɗa ta har sai an haifi mahadi ya girma ya tashi ya shirya da al'umma annabi ya ce zai zo daga cikin jinin shi ne daga cikin jinin annabi wato jikan annabi ne zai zo ta hanya alhassan ta cikin zuriyar fatima sunan shi zai dace da sunan annabi sunan baban shi ya dace da sunan baban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗi sunan annabi muhammad muhammad kuma sunan shi ahmad to ko ya zama sunan shi muhammad ibn abdullah ko ya zama ahmad dan abdullahi amma su yan shi'a mahadinsu sunan shi muhammad ibn al-hasan al-askari suka ce wai lokacin da aka haife shi duniya ta dame da rikici aka yi kokarin kashe shi shine baban shi ya haƙa wani rami sai ya aje shi a ciki da baban shi ya haka rami ya aje shi ana aika mai leta yana ba da reply ana aika leta yana ba da reply the last letter da aka aika mishi ba reply to shine har yau ake tsaye ana jiran shi shine ibnu taymiya a cikin littafin shi minhajus sunnatin nabawiyya a mujalladin farko yace don haka yan shi'a a garin samira a ƙasar iraq kullum suna nan a tsaye kofar wannan ramin da dawakai da alfadari sun shirya suna jiran wai da ya fito ya hau ya ce wasu ma sun daina yin sallah wai kada suna cikin sallah ya fito ba su yi welcome nashi ba ku karanta min hajji sunna mujalladin farko wannan a takaice shine mahadi a wurin yan shi'a dan haka in dai dan shi'a na gaske ne duk sanda aka ce almahadi sai ce almuntazar ajjalallahu furjahu Wasu sahala makhrajahu liyumli al adlan wa kista kama mula'at zulman wa jura sai haka ya buga goshin shi in dai dan shi'a ne dan shi'a ne gangan ba wa kai dan shi'a dan iska don waɗannan suna shi'a ne da ka amma ku je iran ku ga yadda ake shi'anci a iran so biyu ake kiran sallah so biyu suke sallah a zahar da la'asar su haɗe ta magariba da isha su haɗe ta wannan ba ni ne na faɗa ba dan shi'a ne ya faɗa da kan shi yakubu ya haya na katsina ina nan da kasar din zan aiko muku da shi eh alhamdulillah kaga duk waɗannan abubuwan reference na da sauki a doma tun da gashi an ce a nan doman ma suna yi jama'a kun gane wannan da kyau to mahadi idan ya zo mahadi idan ya zo ba wai annabi ba ne ba allah ba ne ba mala'ika ba ne mutum ne zai zo ne ya shiryar da ainihin jama'a ya shiryar da mutane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi za a samu imami na biyu na uku na hudu har na goma sha biyu to daga kan na goma sha biyu nan sai duniya ta rikice abinda manzon Allah ya bada labari kenan cikin hadisin Bukhari da Muslim Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu kamar yadda na ce wata allura za ta tono garma wasu tambayoyin da baya anan za su tono wasu bayanan don haka malam bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am ina bukatar malam ya kara tunatar da mu wani abu wanda na ganin ina ganin kamar yana